Jama'a za mu ci gaba bisa ga darasi na hudu, hanyar adalci, yadda Allah ya yi duniya. Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa shi gane, shi kuma miƙa kansa ga hanyar adalci, wadda shi ya kafa, yana son kowa shi shiga salama ta ainihi tare da shi har abada. ina jin daɗi yau da za mu ci gaba da koyarsuwa hanyar arilci. Wazin da ya wuce, mun karanta abin da annaban Allah suka rubuta game da mala'iku da Shaiɗan, mun ji yadda a cikin farko Allah ya halarci miliyoyin ruhohi ya ba su suna mala'iku, a cikinsu akwai wani wanda ya fi saura sani da kuma kyan gani, sunan mala'ikan nan Lusufa ne, amma wata rana Lusufa ya ɗaga kansa, a birnin zuciyarsa ya raina Allah, ya nufa ya ƙwace matsayin Allah, kuma mala'iku da yawa suka bi Lusufa cikin wannan zunubi, Allah ba ya bari ’yan tawaye su kasance a gabansa, sai ya fidda Lusufa da miyagun mala'iku daga sama. an sake sunan Lusufa, yanzu sunansa Shaiɗan ne, ma'anar Shaiɗan magabci ne, bayan da Allah ya kori Shaiɗan da mala'ikunsa daga sama, sai ya halarci wutar jahannama, wadda ba ta mutuwa, wata rana Allah zai jefa Shaiɗan da duk wanda ke tare da shi zuwa cikin wutan nan. Ga yanzu, Shaiɗan bai shiga jahannama ba, yana cikin duniya yana neman ya ’yan adam ya halakar da mu kuma. Yau mun kai ga babi na huɗu bisa littattafan annabawa, a sashi na fari na taurawa to, littafin farawa, a sura ta fari, aya ta ɗaya da ta biyu, aka rubuta cewa, A cikin farko Allah ya halitta sama da ƙasa, ƙasa kuwa sarari ce wofi kuma a kan fuskar zurfi kuma sai duhu. A cikin farko sa'ad da Allah ya fara halittar sama da duniya, babu wani abu mai rai a nan duniya, dukan komai duhu ne, babu sifa, sai Shaiɗan da mala'ikunsa su kaɗai suna nan. Amma ƙudurin Allah shi ne shi halicci mutane, kuma mutanen su kasance da zuciyar sanin Allah, su ƙaunaci Allah, su yi masa biyayya har abada abadin. Amma, kafin Allah ya yi mutum, shirin Allah ne ya yi duniya mai kyau, inda mutum zai zauna cikin ƙoshi da arziki na ƙwarai. Kenan, yau za mu ga yadda Allah ya halitta ya kuma shirya duniya wurin zama domin mutane waɗanda zai halitta. Me suka ce game da yadda Allah ya halicci duniya, aka rubuta cikin kwana shidda, Ubangiji ya yi sama da duniya da teku da duka abin da ke cikinsu, bisa ga fitowa Sura ashirin aya sha ɗaya, yanzu bari mu dubi Sura ta fari cikin Attaura, mu ga abin da Allah ya halitta cikin kwanakin nan guda shidda. Abu na fari, bisa kwana na farko aka rubuta cewa, Ruhun Allah kuma yana shawaki bisa ruwaye, sai Allah ya ce, Bari haske ya kasance, sai kuwa ya kasance, Allah ya ga haske yana da kyau, Allah ya raba tsakanin haske da duhu, ya ce da haske yini, duhu kuwa dare, ga marece ga safiya. kwana ɗaya kenan. Farawa Sura ɗaya aya biyu zuwa biyar Kenan a kwana na fari Allah ya umurta, bari haske ya kasance cikin duhu, duniya tana kamar da wani 'aton ƙwallo, wato, bol, a cikin sammai, Allah ya umurta duniya ta juya sau ɗaya kowace awa ashirin da hudu. shi ya sa muna da wajen awa sha biyu na hasken rana da awa sha biyu na duhun dare, ga aiki mai ban mamaki wanda Allah ya a rana ta fari, yadda ya raba tsakanin haske da duhu. Abu na biyu bisa ga kwana na biyu, aka rubuta cewa, Allah ya ce, Bari sarari ya kasance tsakanin ruwaye, don ya raba tsakaninsu, Allah kuwa ya yi sarari, ya kuma raba tsakanin ruwaye da ƙarƙashin sararin da ruwayen da ke birbishin sararin, haka nan kuwa ya kasance, Allah ya ce da sarari, sararin sama, farawa Sura ɗaya aya shida zuwa takwas. Kwana na biyu Allah ya halicci sararin sama kewaye da duniya, wato yanayin duniya, wannan yanayin duniya yana da iska wadda muke numfashinsa, yanayin nan yana tsaronmu duk da kowane abin da ke cikin duniya, daga ƙonewar zafin rana da masifu iri-iri, in ba tare da wannan sararin sama na musamman ba, wanda Allah ya halitta a kwana na biyu, da mu mutane ba za mu iya rayuwa a duniya ba. Abu na uku, bisa kwana na uku, Allah ya halicci tekuna, da sandarariyar ƙasa, da itatuwa, ku ji abin da littattafai suka ce, Allah kuwa ya ce, Bari ruwaye da ke ƙarƙashin sarari su tattaru wuri ɗaya, bari kuma sandarariyar ƙasa ta bayyana, haka nan kuwa ya kasance, Allah ya ce da sandarariyar ƙasa duniya. tattaruwan ruwaye da aka tara ko ya ce da su tekuna, Allah ya ga yana da kyau, Allah kuwa ya ce, Bari ƙasa ta da tsire-tsire na masu ba da tsaba da itatuwa masu ba da ’ya'ya, kowane bisa ga irinsa, waɗanda ke da ’ya'ya masu ƙwaya a cikinsu, waɗanda irinsa ke cikin duniya, haka nan kuwa ya kasance. Allah ya ga yana da kyau, ga marece ga safiya, kwana na uku kenan, bisa ga farawa Sura ɗaya aya tara zuwa sha ɗaya da kuma aya ta goma sha uku, wato, a kwana na uku, Allah babban mai zanen komai da komai ya halicci tekuna da koguna, tare da dubun dubbai na tsire-tsire da itatuwa iri-iri kowa da ƙwayarsa da tsabarsa, Allah ya abinci mai daɗi daban-daban, ya yi mangoro da ayaba da kwakwa da melo da tomat da shu da karot da shinkafa da hatsi da gyada, da abinci iri-iri masu ɗimbin yawa. Sai Allah ya dubi kowane abin da ya halitta ya ce, Ya yi kyau, kowane aikin Allah mai kyau ne, mai ban mamaki cikakke kuma, mun riga ya mun gani akwai abu guda ɗaya tak wanda Allah baya iya yi ba, wato, Allah baya yin mugunta domin Allah nagari ne. Wataƙila wani yana tambaya, idan Allah nagari ne, to me yasa duniya ta cika da mugunta da yaƙoƙi? Me yasa gonata ba ta ba da hatsi bana ba, me yasa na baya da lafiya, ashe, idan Allah na gari ne, me yasa mugunta tana fitowa daga mutane, gaskiya manyan tambayoyi ne, littattafai masu tsarki kuma suna biyan mu game da su, za mu kai gare su nan gaba, amma yau ka yi haƙuri za mu tsaya bisa babbar koyaswa nan. Allah nagari ne, sakamakon wannan dukan abin da Allah ya halitta mai kyau ne. Bari mu ɗan dakata kaɗan, mu yi tunani a kan nagartar Allah, mun ji yanzu yadda ya halicci itatuwa a kwana na uku, ko ka san dalilin da Allah ya itatuwa masu ba da ’ya'ya, ko Allah yana bukatar su? ko Allah ya halicci itatuwa da yawa da itatuwa da ’ya'ya masu daɗin ci, saboda yana jin yunwa? A'a, Allah mahalicci ya taɓa jin yunwa, Ba ya da bukatar komai. To, me yasa Allah ya halicci itatuwa? Littattafai suna nuna mana yadda Allah nagari ya halicci komai domin mutum, wanda bisa shirinsa zai halitta a kwana na shidda. Ko ka gane alherin Allah duk sa'an da ka sha mangoro mai daɗi, ko ka ji ƙamshin fure, ba kana ganewar da nagartar Allah ba, sa'ad da ka ga wani itace, ba sai ka gode ma wanda ya yi maka shi ba, me za mu yi idan babu itatuwa ga duniya, babu iccen wuta, babu iccen gini, babu icce mai ba da inuwa, babu icce mai magani ko na shayi, ai, sai rayuwa ta yi wuya, itatuwa kuwa abu ɗaya kawai cikin dubban abubuwa masu kyau waɗanda Allah ya yi domin jin daɗinmu, Allah yana so mu gane lalle shi nagari ne, haka annabi Dauda ya rubuta. a zabura ta talatin da hudu aya takwas cewa, Ku ɗanɗana, ku duba, Ubangiji na gari ne, bari mu ci gaba da darasinmu na yau, lokaci ya taƙaice. Abu na huɗu, bisa kwana na huɗu, Allah ya ce, Bari haskoki su kasance a cikin sarari, su raba tsakanin yini da dare, su kuma zama alamu da yanayi na shekara, da bisa ga fara Sura ɗaya aya sha hudu, Allah dai ya ba da umarni kawai ta rana da wata da tamarari suka kasance cikin sarari, Allah ya faɗi wata kalma kuma sai duniya ta soma kewayewa rana, ya sake faɗa sai wata ya soma kewayar duniya. Menene kayan aikin da Allah ya mora don ya halarci duniya? Me littattafai suke cewa, suna cewa, aka sifanta duniya bisa maganar Allah, har abin da ake gani ba a yi shi da abin da ya bayyana ba. Ibraniya Sura sha ɗaya uku Tun fil azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah yake, kalman nan kuwa Allah ne, shi ne tun fil azal yake tare da Allah, dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne, ba kuma abin da ya kasance na abubuwan da suke kasance sai ta game da shi. Yohana Bishara Sura ɗaya aya ɗaya zuwa uku Mun riga ya mun karanta yadda a kwana na farko Allah ya yi magana kawai cewa, Bari haske ya kasance, sai gashi, haske ya kasance, a kwana na biyu Allah ya ce, Bari sarari ya kasance, sai sarari ya kasance, a kwana na uku har wayo Allah ya yi magana, sai abin da ya faɗa ya kasance, haka kuma har kwanan halitta na ƙarshe. Kenan, me Allah ya yi amfani da shi domin aikin halittar duniya da komai da ke cikinta? Allah bai muri komai ba sai dai faɗarsa, wato maganarsa, ya faɗi kalma sai abin da ya faɗa ya kasance. Allah ya halicci komai da komai ta hanyar maganarsa, bayan wannan littattafai suna shaida mana ba kawai Allah ya yi halitta ta wurin maganarsa ba, amma kuma yana riƙe da komai da komai ta ikon maganarsa, ta dalilin ikon maganar Allah wata da tamarari suna bin hanyoyinsu a sama, ta dalilin umarnin Allah rana tana fitowa, tana faɗuwa kowace rana a daidai lokacinta. Kai, rayuwa mai damuwa ce idan rana ba ta fitowa yadda muke zato ba. Littattafai suna cewa Allah mai alkawali ne, Kurinciya ta fari Sura ɗaya aya tara, ya isa mu dogara gare shi ba zai taɓa karya alkawarinsa ba, ba ya sakewa, maganar Ubangiji ta tabbata har abada. Bitrus ta fari Sura ta fari aya ashirin da biyar. Bisa kwana na biyar, Allah ya halicci kifaye da tsuntsaye dubun dubbai iri-iri, littattafai suna cewa, Allah ko ya ce, Bari ruwaye su fidda ɗumbun masu rai, bari tsuntsaye kuma su riƙa tashi bisa duniya ƙarƙashin sarari. Allah ko ya halicci maimayan dodanni na teku da kowane iri mai rai da ke motsi, waɗanda suke a cikin ruwaye, da kuma kowane irin tsuntsu, Allah ko ya ga yana da kyau, sai Allah ya sa musu albarka, yana cewa, Ku hayayyafa, ku kuma riɓaɓɓanya ku cika ruwayen ikuna, tsuntsaye kuma su hayayyafa cikin duniya, ga Marece ga safiya, kwana na biyar kenan. Fara'a Sura ɗaya aya ashirin zuwa ashirin da uku. Abu na shidda bisa kwana na shidda Littattafai sun shaida mana Allah ya halicci dabbobi da mutane, amma yau lokaci bai isa ba da bayani a kan babban aikin nan ba, da taimakon Allah lokaci mai zuwa, da sannu a hankali za mu bincike littattafai game da hanya da kuma dalilin da Allah ya halicci mutum na farko, Yau mu yi tunani bisa alherin Allah, shi nagari ne, mun karanta abin da annabin Allah Dauda ya rubuta, cewa, Ku ɗanɗana ku duba, Ubangiji nagari ne, abokai, ko kuka ɗanɗana nagartar Allah, kowace rana sai mu ɗanɗana mu ci abinci daban-daban, wanda Allah ya tanada mana, amma ko da gaske muka ɗanɗana muka gane nagartar Allah, domin ka ɗanɗana nagartar Allah, sai ka saurara, ka kuma gazganta maganar Allah. Littafi mai tsarki ya ce, Ba da abinci kaɗai ba mutum za ya rayu, amma da kowace magana da ke fitowa daga bakin Allah, bisa ga Mati Sura hudu aya hudu. A darasinmu na gaba za mu ga yadda mutum ba jiki kawai ba, akwai kuma ruhu gare shi, ya kamata ruhunmu ya ci daga kalmomin da Allah ya faɗa, maganar Allah ta gari ce, abu gwanin ban mamaki, amma sai muna marmarinta, ko ruhunka yana jin yunwar sanin Allah da madawamiyar maganar Allah kamar yadda jikinka yana marmarin abinci? Idan kana marmarin maganar Allah haka za ka gano gaskiya wadda za ta kyauta maka salama cikakkiya tare da Allah a nan duniya, da gado mara ruɓewa a can sama. Mun tabbata wannan gaskiya ce, domin Allah da kansa ya yi alkawalin haka, ya ce, Masu albarka ne waɗanda suke yin wata suna ƙishirta zuwa adalci, gama za a ƙosar da su. Mati Sura biyar aya shida, amin. na gode domin sauraro, ina ƙarfa ku ku saurara a lokaci na gaba kuma, sa'ad da za mu ga yadda Allah ya halicci mutum na farko, kuma abin da ya fi muhimmanci, dalilin da Allah ya halicci mutum, Allah ya albarkace ku, kada ku mance gayyatarsa zuwa gare ku, ku ɗanɗana, ku duba, Ubangiji gari ne. Zabura ta talatin da hudu aya takwas. Allah ya taimake mu, amin.